Masu sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. mu da wannan lokaci mu da sake haduwa ta cikin shirin ra'ayoyin ko masu sauraro na wannan ranar sunana Zainab Ibrahim. Kamar yadda wata ƙila kuka ji a cikin labaran duniya, Majalisar Dokokin Najeriya ta gabatar da ƙudurin dokar hukunta duk wanda aka kama da laifin yada kalaman ƙiyayya, hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari ko biyan tarar miliyan goma. Matakin ya haifar da suka daga ɓangarorin adawa, alƙalai da kuma ƙungiyoyin fararen hula inda suka ce ƙudurin dokar ya yi tsanani. Menene ra'ayinku game da wannan doka? Shin kuna ganin hanya ce ta kawo ƙarshen yada kalaman ƙiyayya? Ya lamarin yake a ƙasashenku ku. Bari mu soma daga jamhuriyar Nijar da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya. Bismillah. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu radio faransa mai magana idris majal lolo mun bani guru prime masu daga jamhuriyar nijar dingas lalle wannan kudirin doka da yan majalisai sun kasa hannu ya yi daidai amma ina so a yi sassauci a ciki saboda taron ya yi yawa miliyan goma amma wannan abubuwa dama mu nigeria ya kamari irin nuna shugabanni ne ana ta zarta su a cimmi social media ana ta waka ana zagin shugabanni bai kamata ba amma mu da abin da yake zanyowa haka duka an ce demokarasiya ba ce ba hauka an ce demokarasiya ba ce ba a walakanta zuna ba ce ba kuma hallo demokrasiya ya kamata mutum ya nuna ne ka hita ka faɗa masa wani abun da kai bai kamata ba ba sai an zo ana nuna kiyayya ga mutum za a nuna ana walakanta mutum na batanki da ake wa mutane bai kamata ba ya kamata a ce waɗannan abubuwa an sassauke su kuma an fasa su a cikin kasashen namu na afirka assalamu alaikum wa rahmatullah radio faransa international mai magana salma farisa daga najeriya kebbi state a cikin garin birnin kebbi to ni kira na ga shugabanni idan har wannan doka ta tabbata da ayi adalci babu ni na wane ni na dan wane ko kuma waye ka sani waye sanka don babban matsalar da muke fuskanta kenan a yankunan nan namu na Afirka za a zo a yi doka a ce doka aka yi amma sai a zo daga baya duk a wayi gari ya dawo ga malam talaka shi da bai da kowa bai da wanda ya sani waye sanka da fatar kuma za su cika alkawurran da suka yi saboda babban matsala abin da ke kawo cin zarafi da zage-zage yana ɗaya daga cikin rashin cika alkawali yanzu talakawa kansu ya waye idan ka zo ka ma talakawa alkawali ba ku cika saka masu ba idan suka ga cewa su kuma babu abin da za su yi sai su koma gefe suna zagin ta yadda kuma za ku ji ku ji zafi sannan rashin aikin yi ga matasa yana ɗaya daga cikin abin da ya ta'azzara wannan cin zarafin da fatar za su lura su gane cewa nema ma matasa aikin yi yana da matuƙar alfanu domin a rage wannan cin zarafin da ake fama da shi sannan mu ma talakawa mu sassauta alburushin bakinmu mu rinƙa musu addu'a Allah ya shirye su baki ɗaya. magana idris daga nan birnin a Akadar Jamhuriyar Nijar. To dangane da wannan doka da 'yan majalisar dokoki sun kai eh, na Najeriya gaskiya mu muna goyon bayan wannan doka. kuma ya yi daidai kuma masu watsa kalaman batanci suna cin mutuncin mutane a bisa kahohin sadarwa gaskiya bai dace ba kuma a ɗauki hukunci mai tsauri a kansu kuma duk wanda ka ji ya ce baya goyon bayan wannan da su 'yan adawa to ina ganin ba mamaki suna cikin waɗanda ke yin waɗannan abubuwa idan saboda in baka yin abubuwa aka ce an yi doka mai tsauri saboda bata mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba bai kamata ba a ce ka ce abun bai yi ba to mu dai gaskiya muna goyon bayan wannan kuma Allah ya sa ƙasashen mana Afirka duk su yi koyi da wannan. Salamu alaikum da rediyon Faransa sunana Kabiru Laminu dan garin dan Cewu da ke na karamar hukumar Magarya da ke jihar da Magaram amma yanzu ina garantawa. Lalle ya dace gwamnati da ke hukunci akan duk abin da ya taka doka. to amma gaskiya kamata a ce a rika sara ana duban bakin gatari domin gaskiya ga hukuncin da aka ɗauka ya tsanani da yawa miliyan goma ko ko tarar eh, ko kasu a nan matsayin shekara goma gaskiya tsananin ya yawa wallahi gaskiya a sassauta sauraron ku kullum jokar da mazaunin jihar birnin Najeriya to alhakika abinda dokoki suka yi dinnan to hakan ya daidai na na kan ire-iren dinnan to gaskiya ya kamata shugabannin namun da su tashi su duba wannan al'amarin nan gaskiya su magance wannan matsalolin nan da yake addabar mu dinnan to gaskiya gashi na a kasar mu Najeriya dinnan ma ana samun ire-ire wayannan abubuwan nan to gaskiya ya kamata shugabannin mu na Afirka su tashi su duba wannan al'amarin nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Muhammad Sani dan katsa katsinan maraɗi ke magana tabbas gaskiya wannan hukunci da aka yi ya yi daidai saboda mutane wani ma yana yin kalaman bai san ma abin da kasar take ciki bai san ma abin da menene iko menene rayuwar duniya ma bai sani ba amma sai ya zo kawai tunanin shi ya bashi kawai ya zagi shugaba ya aibatar da shugaba ya wulakantar da shugaba to kawai sai ya abu shi haka kai tsaye ba tare da ya san menene ma yake yi ba saboda haka wannan abin da aka yana da muhimmanci kuma ni abin da nake gani ya kamata a ce duk kasar duniya in aka riga aka yi zabe zancen aibatar da mutum ya kare. da da wani sakarci da wani abubuwa ya kare a bari kuma in lokacin zaɓe ya zo abin da za a yi ma'aikai amma lokacin da ana mulki sannan ne za a ce a rika aibatar da shugaba a wulakantar da shugaba a ƙasƙantar da shugaba na ku wanda shine ke ikon ku wanda kuma ba za ku sake shi ba za ku iya canza shi ba sai Allah ya canza shi bai dace ba gaskiya wannan dokar ta yi Allah sa alheri Allah ya To kada a sha'afa ana tare da sashen Hausa, Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum Radio France International mai magana activist Ismail Alkasim ko gasgarkin jihar Jiga daga tarayyar Najeriya. Hakika ya labaran kanzon kuregi da labaran bogi da labarai waɗanda ka iya tayarwa da jama'a hankali ko kuma su haddasa fitina a tsakankanin al'umma ko kuma labaran ƙiyayya ya zama ruwan dare a Najeriya musamman a kafafen sada zumunta. Ina tunanin wannan doka da 'yan majalisu suka ƙirƙiro ta za ta kawo ƙarshen wannan matsala da muke fama da ita wannan matsala da take ci take cinyewa take neman zama ruwan dare. Na gode uh, Radio France International a tashi. Assalamu alaikum. Gidan Rediyo Faransa International mai albarka mai magana shine Mamiya Soja Uba Adamawa daga karamar hukumar Rum da ke jihar Adamawan Najeriya. A gaskiya wannan dokar da Najeriya ta sanya abun bai dace ba ganin cewa waɗanda ya kamata a ɗau waɗannan matakin na kansu su ne ire-iren waɗanda suke sata dukiyar kasa da shin amanan al'ummominsu su ne suka cancanta da wannan matsalar saboda ɗan kasa dai yana da yancin faɗan albarkacin bakinsa kamar yadda section 39 ta bayyana na kundin tsarin mulkin kasa ɗan adam yana da yankin tofa albarkacin bakin zama matukar bai ci karo da dokan kasa ba futa lafiya. na Aminu Baka auren kwaila daga nan Batsari a jihar Katsina Radio Faransa nake kiran ku. Yunkurin hukumomi na ba mu dokar ta ɓaci a kafafen sada zumunta gaskiya wannan kokari ne na take haƙƙin bil'adam sannan kuma yi ma doka Najeriya karan ce wadda ta ba duk ɗan ƙasa damar ya faɗi albarkacin bakin shi in dai har bai saba ma shari'a ba sannan kuma wannan hukumomi da suke yin yunkurin su aiwatar da wannan doka mai tsanani akan masu yin rubutu a social media ina ganin tsakani da Allah doka ce wadda za ta amfane su ba a kan talaka ba idan kawai dokoki ne waɗanda za su amfani talaka ga sunan irin mutanen da suke bata ƙananan yara masu riƙe makamai su je su kashe mutum ba tare da ɗaukar wani mataki ba ina ga su ya kamata a yanke ma wannan hukunci da ɗaukar mataki ko ƙwara a kansu ba ma yin rubutu a social media ba. Assalamu alaikum gidan rediyon RFI sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga garin Jos. um, wannan doka da aka kawo ƙudirinta a majalasa inda zai yiwu ni ina goyon baya domin abubuwan da suke wakana yanzu na sharri da ƙarya da ake yawan yi wa wa'insu bai kamata ba da fatan masu yi za su daina domin har a cikin addinin mu ma wannan babban damuwa ce ko in ce muku illa ce Allah ya sa wanda suke su daina amma ni na yi na'am da wannan doka ku tashi lafiya RFI Yanzu kuma sai sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook muna tare da Ahmad Abba. To madalla Zainab Ibrahim sakon farko ya fito ne daga mai sauraronmu Ahmad Yarima daga Jos a Najeriya. Ya ce a gaskiya wannan doka kan batun kalaman ƙeya da 'yan majalisun Najeriya suke shirin ɗauka wannan san bai dace ba domin hakan wani ƙoƙari ne na hana faɗin albarkacin baki. In dai gwamnati na yi wa talakawa adalci to lallai babu wata kalma ta ɓatanci da za ta yi tasiri a zukatan 'yan ƙasa sai dai in akwai akasin haka. Allah ka ba talakawa mafita amin. Baba Gana Alhaji Nuciya Wacekal tare da Grema Grace Wacekal daga jihar Yobin Najeriya suka ce hakika muna goyon bayan wannan kudirin dokar domin yadda a yanzu wasu a ƙasar suka mayar da kalaman ƙiyayya musamman a shafukan sada zumunta na zamani wata hanyar cin abincinsu. Shi kuwa Ashiru Lawal na goma ruwan ɓaure daga jihar Zamfara ya ce babu yadda za a yi a daki mutum a hana shi kuka don haka wannan dokar ko kaɗan ba zai yi tasiri ba tun da har su ba za su iya tsayawa su yi mulki na gaskiya da zai kare su daga cece kucin waɗanda suke mulka ba. Sakon Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe ya ce kamata ya 'yan majalisun Najeriya su sake duba wannan sabuwar doka akan kalaman batanci domin hukuncin yi tsauri sosai. Ina laifin a ce labtarwa ko ɗaurin wasu watanni ni dai a gani na san bai dace ba. Sai Sani Umar Makuku daga jihar Kebbi wanda ya ce salam Arafai Hausa. Hakika wannan dokar ta zo da tsananin gaske domin ni a nawa gani Wannan dokar za ta shafi duk wani mai 'yancin faɗin albarkacin bakinsa a Najeriya. Ya kamata a sassauta wannan dokar. Su kuma masu aikata haka to su gyara domin mu tsira tare mu gudu tare. Ilyasu Usaini Usman Journalist Fortiskum tare da Suleiman Adamu Tandari da Amina Garba Auta unguwar jaji Fortiskum ɗin jihar Yobe suka ce Arafai Hausa hakika mu 'yan Najeriya ba ma goyon bayan wannan doka ganin cewa akwai laifuffukan da suka fi wannan muni amma majalisa da gwamnatin Najeriya suka kawar da kai hakan na nuna cewa sun fi mai da hankali akan bukatun kansu ba na ƙasa ba. Nasiru Kainuwa Hadeja yana cewa matakin abu ne mai kyau to sai dai mu ce Allah ya sa kada ya zama sillar durkushe 'yancin faɗin albarkacin ba. Rukayya Usman Fari Jebuwa tare da Mala Kongo Jebuwa su rubuto suna cewa to a gaskiya in bera na da sata to fadar daddawa ma na da wari. don haka ya kamata gwamnatin kasar da kuma 'yan majalisun dokokin kasar su ɗauki matakin gaggawa wajen yi wa tufkar hanci domin matakin ɗaurin shekaru goma ko tarar miliyan goma ba za ta magance matsalar ba don haka muna fatar za a hau teburin duba wannan lamari. Zainab bari mu karkare da sakon da ya fito daga yana Usman Fari da ke jihar Yobe a gaskiya idan aka bi ta barawo to ya kamata a bi mabi sau. Don haka matakin yanke hukuncin ɗaurin shekaru goma ko kuma biyan tarar kuɗi miliyan goma ga duk wanda aka kama da zargin kalamun ƙeya lamarin wani abin dubawa ne da idanun basira domin haka zai taimaka sosai wajen kawo haɗin kai ga al'ummar ƙasar baki ɗaya wajen hulɗa da juna a ko'ina to abin da ya sauka kenan zainab ibrahim gareki a gaishe ka ahmad abba Wannan dai ne saƙonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook ku da ke sauraro da ba ku samu dama ba kuna iya aiko mana da muryoyinku ta manhajar WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas 48. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Yanzu kuma shirin zai dora. Assalamu alaikum sunana Muhammad Sadi MD Ibn Hausa Baturiya to a gaskiya zan bayyana ra'ayina dangane da wannan doka da majalisar kasar muke neman zartarwa to gaskiya za mu iya cewa hakan ya yi kyau matukar babu son kai da neman kare kariya a ciki domin kuwa faɗin albarkacin baki yana taimakawa ƙasa sosai wajen ganin shugabanni sun farga idan sun yi wani abu maras kyau wanda kuma in ba da haka ba shugabanni zai za su yi ta shanta abin da suke so ne ba tare da sun an kare amma matukar akwai kwaba to tabba za su gane cewa suna aikata ba da daidai ba kuma ana kwabar su kuma za su iya mai da hankali a da suke amma kuma ya kamata a ce mu ma fa talakawa muna magana cikin ruwan sanyi ba tare da muna magana da zazzafar zuciya wanda hakan za ta kai ranka ya baci. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Shayi na garin Garbace da memba kungiyar muryar talaka ta ƙasa da shirin jihar Taraba. Babu shakka yin batanci ga wani ga shafukan sada zumunta ko ma a kafafen yada labarai babu shakka babban laifi ne. Amma a ganin cewa yanzu zamani ne na siyasa ana yin dimokuraɗiyya waɗansu sukan yi kamfen da batanci ta nan suka saba amma duk da haka an sani da cewa laifi ne babba da ya kamata hukuncin a yi shi da sauki domin a sassauta kada ya zama ya zama abin da za a rinka cece kuce a kai da zai zama babban magana da za ta zama karamar magana ta zama babba da fatan Allah ya sa a sassauta da fatan Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da fahimtar juna ga al'ummar Najeriya baki ɗaya na gode Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio France International mai magana Garba daga Difa a jamhuriyar Niger. To gaskiya ni a nawa ra'ayi wannan abin bai yi ba saboda in suna so su dauki hukunci ai akwai masu fashi da makami, akwai masu satan yara, akwai masu fyaɗe. Ai su ya kamata a ce sun yanke ma hukunci ba wanda ya karama batanci ba. Ni dai wannan shine ra'ayi na a yau. Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka mai magana Alhaji Umar Foreba da Gashuwa a jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Hakika muna goyon bayan 'yan majalisun dokokin Najeriya wajen kudurin su na kafa dokar yin kalaman batanci ga wani hakan yayi daidai domin zai zama izina ga masu shirin aikata haka. A tashi lafiya Radio Faransa International. assalamu alaikum gidan rediyon faransa mai magana alhaji Jalu dan nijar mazauni a kasar libya a gaskiya dokar da majalisar dokokin najeriya ta zartar to muna fata kar dai ya kasance doka ne wanda aka rubuta aka bari ba ake amfani da shi ba kuma in inda wannan dokar ya tabbata kenan muna fatan zai kawo ƙarshen cin mutuncin da ake wa shugabanni da malamai nagode gidan rediyon faransa a tashi lafiya madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa radio france international rfi sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti ni zainab ibrahim da na gabatar ke cewa ku huta lafiya.